محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته الى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحد عقدة من لساني يفقهوا قولي بايعك يا السلام عليكم ورحمه الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci na juma'a wanda ya dace da hudu ga watan juma'a ula shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da bakwai bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma shine yammaci na biyu ga watan shida shekara ta dubu biyu da shida miladiyya darasin da ya gabata idan ba a manta ba mun cike ne zuwa ga karshen suratul fussilat yau kuma za mu tashi farkon suratul sura suratu sura ita ce sura ta arba'in da biyu in ka fara lissafi in ka fara lissafi daga sama sannan sura ce wadda take mai kiya gaba ɗayanta bisa ga zance mafi inganci waɗansu malamai sun ce a'a sai waɗansu ayoyi daga aya ta hudu zuwa ƙarshen aya ta bakwai waɗannan madaniya ne in bayani ya zo kansu za mu tantance su sannan hiya salatun wa khamsuna aya tana kunshe da ayoyi hamsin da uku wa mawdu'uha ar-ra'is bayanu jam'i kalimatil muslimin ɗaya daga cikin babban darussan da sura take karantarwa wato nuna mahimmancin haɗa kalmar musulmai ta yadda za su zanto al'umma ɗaya wa man'ul ikhtilaf bainahum da hana sabani a tsakankanin musulmi wa anna irsalar rusuli da kuma nuna cewa lallai turo da manzanni lutfun min Allah ta'ala bi ibadihi tausayawar Allah ne game da bayinsa yasa ya turo musu da manzanni dan su nuna musu hanyar da za ta kai su zuwa ga rahmar ubangiji fatan mu ubangiji ta'ala ya fahimtar da mu ma'anonin ta daidai ya kuma ba mu ikon aiki da mai Allah ya أعوذ بالله من الشيطان Bismillahi بسم الله الرحمن كذلك يوجد إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم تكاد السماوات يتفطرن من فوقهم والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم bayan bismillah da mimun da kuma ayin da da kamar yadda bayani ya ta gabata a baya cewa suna cikin huruful hijaiyya waɗanda ake kira da suna huruful mabani waɗanda su ake gina ɗaiɗaikun kalmomi daga kalmomi kuma ake gina jumla wato zance ubangiji ta'ala ya bude surori ɗaiɗai har ashirin da tara da ire-iren waɗannan haruffa wani lokaci harafin ya zama ɗaya kamar nun wal qalami wa ma yasrun qaf wal majid sad wal qur'anil wani lokacin harafin ya zanto biyu kamar hamim tanzilul kitabi min Allah al-aziz al-hakim da makamantansu wani lokacin harafin ya zama uku kamar alif lam mim alif lam ra kaga harafa guda uku ne wani lokacin ya zama hudu kamar alif lam mim ra suratul ra'd kenan alif lam mim sad kitabun unzila ilayk suratul a'raf kenan wani lokacin ya tsara haka yawa gwargwadon yadda Allah ya so gwargwadon yadda hikimarsa ta zartar shekul islam ibnu taymiya yace wannan na nuna cewa alqur'ani mai girma da ake kalubalantar larabawa da wasu su cewa su kawo irin shi in sun isa kuma suka kasa ba dabo bane ba tsafi bane ba sihiri bane kalmominsa an gina su ne daga ɗaiɗaikun haruffan da suke sanannu a wurin larabawa irin su ham mim ha mim ain sin qaf ina fata an fahimta ubangiji ce kazalika me yake nufi da kazalika waɗansu malamai suka ce kamar yadda waɗannan haruffa suke na ha'un da mimun da ainun da sinun da qaf kamar yadda ka gansu to kamar haka ne yuhi ilaika ubangiji ke maka wahayin kalmomi na alqur'ani waɗanda sun samo asali daga ɗaiɗaikun haruffa ire-iren waɗannan waɗansu malaman suka ce a'a kazalika itara ne zuwa ga littattafan da aka saukar kafin alkur'ani dan a gama tsakanin tsakaninsu da alkur'ani kazalika wato kamar yadda aka saukar da a taura kan annabi Musa linjila ga annabi Isa zabura ga annabi Dawud to kamar haka ne yuhi ilaika Allah madaukakin sarki ke yin wahayi zuwa gare ka yadda wahayi aka yi musu kai ma wahayi aka yi maka yadda ba su suka kawo daga gare su ba kai ma ba kai ka kawo daga gare ka ba wahayin Allah ne shine kazalika yuhi ilaika kamar haka ne ubangiji ta'ala ke yin wahayi zuwa gare ka wa ilal ladzina min qablika yake yin wahayi zuwa ga waɗanda suke kafin ka cikin annabawa wa yake yin wahayin Allahu azizul hakim shine Allah madaukakin sarki al-aziz mai buwaya da kasaita cikin lamurransa alhakim mai nikima cikin duk abin da ya zarta a nan gurin ya zanto kazalika yuhi ilayka wa ilal ladina min qablika Allah Allah lafzul jalala shine fa'ili na me na yuhi cikin kazalika yuhi ilayka wa ilal ladina min qablika Allah al-azizul hakim akwai wata qira'a kallahu al-aziz hakim akwai wata kira'a da ake karanta ayar da cewa kazalika yuha ilaika wa ila alladhina min qablika Allahu al-aziz hakim kaga fi'ilin yuha sai zanto mabni lil majhul yuha ilaika to menene na'ibul fa'il din kaddara ta ake yuha ilaika al-qur'an sai zanto kamar haka ne ake wahayin al-qur'ani al-qur'ani zuwa gare ka irin yadda aka wahayi ila alladhina min qablika zuwa ga waɗansu kafin ka cikin annabawa to Allahu al-aziz al-hakim Allahu lafzul jalala nan sai zanto fa'ili ne ana kaddara masa fi'ili munasib wanda zai dace ta fuskar ma'ana da wancan fi'ilin da ya zanto mabani lil majhul a wannan qira'a sai zanto meye ma'anarsa yuhi ilayka Allahu yuhi ila alladhina min qablika Allahu al-aziz al-hakim wato sai zanto lafazin jalala da ke cikin Allahu fa'ili ne Sai idan sa me ake masa kaddara ta ake yi wa yake yin wahayin zuwa gare ka yake yin wahayin zuwa da da suke kafin ka shine Allahu al-aziz al-hakim wannan idan mun dauki kira'ar yuha ilaika wanda ita ma kira'a ce mutawatira ta al-Imam Ibn Kathir al-Makki idan ba manta da haka kira'a ce sab'iyya mutawatira daga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma wannan kira'a a haka ta yi kamanceceniya da wata kira'ar makamanciyarta a cikin suratul nur inda Allah ke cewa fi buyutin azna Allahu an turfa'a wa yuzkar fi hasmuh yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah wa iqamis salah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al qulub wal absar wannan ita ce qira'atul jumhur akwai wata kira'ar ita ma saba'iyya ce tana cikin qurra'us saba'a mai karatun ta cikin qurra'us saba'a. fi buyutin azna Allah an turfa'a wa yuzkara fi hasmu yusabbahu lahu fiha bil ghudwi wal asali yusabbahu kaga mabani lil majhul ne na'ibul fa'il din na'ibul fa'il din yusabbahu lahu ana yin tasbihi gawa Allah madaukakin sarki ake tasbihi da sunansa irin yadda shi aka ambaci sunansa sai zanto rijalul la tulhihim tijaratun shi kuma fa'ili ne menene fa'ilin sa kaddara shi ake yi irin yadda muka kaddara fi'ilin Allahu al-azizul hakim anan mun wato kamar mai tambaya yayi tambaya man alladhi yusabbahu bismihi man alladhi yuhkaru ismuhu sai ka ce yusabbihu lahu rijalun ko kuma man allazi yusabbihu lillah man allazi yadhkuru isma Allah wa tasbihi ga Allah wake yake sunan Allah to sai a kaddara yusabbihu lahu rijalun لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب kan lirarin mai tsawo mu manta da ma'anonin ayoyin abinda dai ake nunawa wahayi da aka yi zuwa ga annabawa kafin manzon Allah waye wannan wahayin Allah sannan wahayin da aka yi wa manzon Allah na alqur'ani waye wannan wahayin Allah inna auhayna ilayka kama auhayna ila nuhin wan nabiyyin min ba'di wa auhayna ila ibrahim wa isma'il wa ishaq wa yaqub wal asbat wa isa wa ayyuba wa yunus wa harun wa sulaiman wa atayna dawuda zabura wa rusulan qad qasasnahum alayka min qablu wa rusulan lam naqsusum alayk wa kallama Allah Musa rusulan لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما wahayin duk gaba na Allah a zamanin da da kuma yanzu kuma ubangiji ta Allah yayi wahayin dan tausayawa bayi dan bayi su samu alkiblar bi dan ya tata wa bayi hanyar bi zuwa ga ubangiji zuwa ga gidan aljanna lahu ma fi samawati wa ma fil ard lahu gare shi kadai Allah ma fi samawati dukkan abin da ke cikin samai ke tabbata mulkin sa ne shi yayi shi ya samar da shi daga babu wa ma fil ard haka dukkan abin da ke cikin kasai guda bakwai mulkin Allah ne shi ya samar da shi ba wanda ya tallafa masa ko ya taya shi shine lahu ma fi samawati lahu jar ne wal majrur a iya cewa ma fi samawati wa ma lahu a kawo shi daga karshe amma sai aka gabatar da shi a ilimin balaga taqdimu ma haqquhu ta'khir yufidu al-hasr duk lokacin da abin da da a yake sai aka gabato shi a farko to na nuna tabbatuwar abin ga wanda aka jingina wa shi kadai wani baya tarayya ne abin nufi da an ce ma fi samawati wa ma fi ardi lahu abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin kasai na fare shi Allah to da da ma'ana sai ta zanto ya iya yiwa na shi kadai ya iya yiwa na shi da wani amma tun da aka fara gabatar da lahu sannan aka ce ma fi samawati wa ma fi ardi to ana nufin gare shi kadai dukkan abin da ke cikin sammai yake dukkan abin da ke cikin ƙasa yake ma'ana mulkin sa ne shi kadai la mutara ka tafihi li ahadin minan nas ba wani wanda yake tarayya da ke cikin mutane kamar yadda iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in da ka ce na'budu iyyaka wa nasta'inu bika ko nasta'inu iyyaka da sai ya zanto muna maka bauta wannan baya kore ko mu yi wa wani ma'ana ta wa muna yi masa ko muna yi wa wani muna neman taimakonka wannan baya kore yiwa ma'ana ma muna neman taimakon ka ko muna neman aure wani amma tun da aka ce iyyaka a gudu gare ka kai kadai muke bauta wani zai tarayya da Allah cikin hakkin bauta wa iyyaka nasta'in gare ka kai kadai muke neman tanyo da agaji ma'ana banda wani kenan shine abin da suke kira da cewa taqaddimu ma haqquhu ta'khir yufidu al-hasra gabatar da duk abin da a ka'idan zance jinkirtar da shi ake amma sai ka jawo shi a farko to wannan na nuna cancantar abin ga wanda aka jingina wa shi kadai wani baya tarayya da shi lahu ma fi samawati wa ma fil ardi wa huwa al-aliyyu al-azim shi Allah shine al-aliyyu madaukaki to kuma daukakar Allah iri uku ce akwai daukaka ta zati ya daukaka ta zatin sa dan ya daidaita akan al kamar yadda ba da labari kamar yadda kuma manzon Allah ya labarta wa duniya gaba daya cewa ubangiji subhanahu wa ta'ala yana sama sannan kuma ɗaukaka ta biyu ita ce ɗaukaka ta rinjaye da mulki ya rinjaye kowa mulkinsa na sama da mulkin kowa to wannan ita ce ɗaukaka ta biyu sannan ɗaukaka ta uku huwa kadiru sha'ani fi qulubi ibadihi mu'minin yana da girman sha'ani a cikin zukatan wanda suka yi imani da shi da zuciyarka da zuciyarki da zuciyarka da zuciyar mu dan gaba daya babu wanda ya kai girman Allah a cikin zuciyarmu to haka dukkan kowanne mummuni kaga wannan ita ce daukaka ta uku wannan daukaka guda uku haka ake tabbatarwa Allah su daukakar matsayinsa a zukatan wanda suka yi imani da shi in dai imanin gaske ne ya yi wani ya tarayya da Allah ta fuskar matsayi a cikin zuciya ya yi wani ya fa Allah a'a babu sannan daukakar wato ainihin rinjaye da mulki wa huwa al-qahiru fawqa ibadi wa huwa al-hakim al-khabir wa huwa al-hakim al-khabir sannan kuma daukaka da zatin sa ya daukaka da zatin sa alal arsh subhanahu wa ta'ala wa huwa al-aliy shine al-aliy madaukaki sannan kuma al-azim shine mai girma subhanahu wa ta'ala Allah ya takadu samawati yatafattarna min fawqihinna takadu samawati saura kiris mai. Ya na su kekkece su tsatsage min hinna daga saman saura kaɗan ya fusata a ce sammai sun tsage sun keke min hinna daga saman to a nan me ake nufi da daga saman tambaya ta farko kenan tambaya ta biyu saboda me sammai suka kusa su tsage suka kusa su kekkece malaman tafsiri dan an su tambayar farko suka ce min bauki hinna din nan bamiri na koma zuwa ga al-ardina kasai guda bakwai domin sammai guda bakwai suna saman mai kasai takadu samawatu sammai guda bakwai da ke sama sun kusa ya na su tsatsage su zubo su fado min hinna samman da suke saman kasai ina ba za fahimta haka waɗansu malaman tafsirin suka fassara hinna waɗansu kuma suka ce min hinna ana nufin daga saman su su samman saman da suke ciki saura kirin su tsage daga saman da suke ciki ɗan su rukun su zubo su fasu ina ba za fahimta to wannan fassarar ta biyu ta fi ta farko karfi ita galibin malaman tafsiri suke ambata wanda suka ambaci wacce din kan kaɗan ne sannan menene sababin da zai sa sammai wato ainihin su rikice su faɗo waɗansu malaman suka ce saboda tsannan tsoron ubangiji domin sammai halitta ne suna jin tsoro yadda bawa cikin mummunai na mutane ko na aljanu ko bawa cikin mala'iku yake jin tsoron ubangiji su ma suna jin tsoro kuma tsoron nasu ya kai kamar sa tsage saboda tsoron ubangiji saboda kwarjinin ubangiji sai zanto wannan izina ce zuwa ga dan adam cewa idan dan adam ya kafirce idan dan adam ya bijire bai rigi Allah da komai ba domin kasaitar mulkin Allah ya kai sammai guda bakwai wanda su ne mafi girman halittar da dan adam ya sani ko yake iya hangowa ko tsinkayo inda suke to amma tare da haka sun kwasa su keke su zubo saboda jin tsoron ubangiji to kai dan adam da baka tsoron Allah bai kirge Allah da shi baka rage Allah da wadansu waɗansu malaman tafsiri suka ce sababin da yasa sammai din wato ainihin suka kusa su keke su fado saboda dingina ma Allah da kishi suke game da ubangiji dan me aka dingina masa da dan me aka dingina masa mata an gane ko dan haka wannan shine abinda ayoyi suka yi bayani a karshen suratu maryam idan ba manta ba an da audar rahmani waladan wa ma yanbaghi lir rahmani an wala walada abin da yasa sammai suka kusa su rikido saboda mutane sun dingina wa ubangiji rahama da shi kuma ubangiji rahama bai tantance a dingina masa da ba a sai sai zanto sanya ma Allah da wato ainihin babban laifi ne wanda sammai suna fushi a sanadiyarsa kamar sa tsage su fado a sanadiyar haka dan kishi ga Allah subhanahu dan kishin Allah madaukakin sarki suna kishin ubangijin su a jingina masa tawaya domin jingina masa da tawaya ne haka kuma jingina masa mace tawaya ne aka jingina ma ubangiji haka jingina masa abokin tarayya shi ma tawaya ne takadu samawati yatafattarna min fawqihinna ai tanshaqu kullu wahidatin fawqa allati taliha kamar kowace sama ta tsage ta zubo akan wanda take bi mata ita ma ta tsage ta zubo akan wanda take bi mata min azamatillahi ta'ala dan kwarjinin Allah da tsoron Allah a wurin kusan mai din wal mala'ikatu yusabbihuna bihamdi rabbih kuma dan saboda kasaitar mulkin ubangiji mala'iku suna yin tasbihi bihamdi rabbihim dan godiya ga ubangiji subhanahu wa ta'ala abinda ake nufi da tasbihi suna tsarkake Allah daga tawaya gajiyawa jahilci duk tawaya ne suna tsarkake Allah daga wannan sannan bihamd rabbihim a hada da godiya ga ubangiji ma'ana suna tabbatar masa da sifatul kamal sifofi na kamal domin dama wannan shine tauhidi idan ka kore siffa ta tawaya sai ka tabbatar da mai siffa ta kamala lokacin da ka korewa Allah madaukakin sarki mutuwa kace ai ba mai mutuwa bane to wannan baya wadatarwa sai ka tabbatar masa da kamala na kishiyar mutuwa me ya kishiyar mutuwa rayuwa wato sai ka tabbatar masa mai kamalar rayuwa da haka yake wa tawakkal alal hayy alladhi sai ta la mutu. kaga al hayy ma'ana wanda yake rayayye mafi kamalar rayuwa allazi la yamutu kaga mutuwa ita ce kishiyar rayuwa da haka lokacin da ka kore wa Allah zalunci kace wala yazlimu wala yazlimu rabbuka ahada inna allaha la yazlimu an-nasa shay'a wannan kadai baya wadatarwa sai ka tabbatar masa da kamala na kike zalunci me kifin zalunci adalci idan ka ce la yazlimu ahadan sai ka ce li kamali adalihi saboda kamalar adalcinsa idan ka ce la yansa sai ka ce me li kamali ilmihi baya mantuwa saboda kamalar ilimin ina fata an fahimta domin ko da kana da ilimi in dai ba kammalalle bane ba za ka iya mai za ka iya mantawa ilimin mu mobil adaba da ilimin yan arabiya da ilimin yan boko da na likitoci da na injiniyoyi ilimi ne ko ba ilimi bane amma kamili ne ko akwai tawaya tawayar ta sa muke mantawa in manta ya manta ya manta ta manta amma kamalar ilimin Allah ko da haka baya ne قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي wala yansa kaga ilmuha cikakken ilmin na wurin Allah ma'ana idan ka kore sufa ta tawaya to sai ka tabbatar da mai wato kishiyarta ita ce kamala na siffa ta kamala kamalar siffar kamala siffa ta kamala sai ka tabbatar da ita a cikin ga ubangiji to dai duk lokacin da kace subhanallahi subhanallahi ko subhanallahi wato kana korewa Allah ne tawaya idan kace walhamdulillah kana tabbatarwa Allah da ne kamala ce ta ake hada tasbihi tare da hamdala wal mala'ikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim kai ma aka ce fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba ga tasbihi ga suna da yawa sama gaba daya ta daya da ta biyu har zuwa ta bakwai a cike suke da mala'iku tunda manzo Allah ce babu wurin sa tsinke babu wuri da fatan sai kai tafin hannu daya face akwai mala'ika a wurin yana ruku'i ko sujada ga ubangiji dukkan su gaba ɗaya fardihuna bihamdi rabbi. suna tasbihi abinda wannan ke nuna wa yayin uwa kamalar mulkin ubangiji dobe yadda sammai kamar sa tsage saboda jin tsoron sa ko saboda nuna fushi game da abinda masu shirka suka dingina masa sannan kuma ga mala'iku suna tasbihi a gare shi suna hamdala a gare shi wa yastaghfiruna liman fil ardi sannan kuma suna nema suna neman gafara ga wanda yake ban kasa idan aka ce man fil ardi wanda ke ban kasa ya shafi mummunai ya shafi wa kafirai dan kowa na ban kasa kasan ne yanzu mun yi tarayya tsakanin mu da kafirai akan ta ko mu da su waye yawa sun ma sun yawa adadin musulmai a duniya bai ka adadin kafirai a duniya ba adadin kafirai ya fi yawa to idan aka ce suna yin suna roƙon gafara ga wanda yake ban ƙasa kalmar wanda yake ban ƙasa ta shafi mun ne ta shafi kafin to sai malamai suka ce haza amun lakinnahu maksus lafazi ne am man fil ardi ya shafi kowa da kowa amma abin da yake nufi da shi ke bantattu sune mummunai dan Allah ya riga ya faɗa a cikin suratul ghafir allazina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna lil ladzina amanu kaga wa yastaghfiruna liman fil ardi sai ka fassara shi da mai wa yastaghfiruna lillazina amanu man fil ardi min al mu'minina cikin mummune kadai wanda wanda ba mummuni ba duk wanda ba mummuni ba malaiku ba sa roƙa masa gafara mummuni kadai ne malaiku suke roƙa masa gafara to wannan yake nuna kwallalar imani idan mutum ya siffanta da siffa ta imani to mala'iku na roka masa gafara na ya ci neman gafarar ubangiji ubangiji ke ala ku saurara ku ji inna allaha huwal ghafurur rahim Lallai Allah ta'ala huwal ghafur shine mai gafara li auliyaihi ga masoyansa masu bin dokokinsa ar-rahim mai jin kai bihim game da su aya ta والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير والذين اتخذوا من دونه أولياء waɗanda suka riƙi wani Allah ko ma bayan Allah auliya a matsayin waliyai Abin da ake nufi da waliyai a matsayin su ne mataimaka a gare su ko a matsayin su ne masoya a gare su suna son su irin son da ba wanda ya tantanta a yi masa shi sai Allah so haɗe da girmamawa irin girmamawa da ba a yi wa kowa sai Allah to duk wanda suka riki wani ba Allah ba suka so shi kamar yadda ake son Allah ko sama da son Allah ko suka ɗauka zai iya taimaka musu cikin abin da ba mai iya taimakawa a kansa irin Allah to wannan ne ake nufi rikar wani a matsayin wali ba wai itikadin wasu wali kadai ba domin in ka yi itikadin wani wali ne kuma tarihinsa da maganganunsa da ayyukansa suka nuna waliyin ne ai babu laifi dan ka yi itikadin haka idan ka yi Abu Abubakar a matsayin wali ka yi da Umar a matsayin wali ka yi da Imam Malik a matsayin wali ka yi da eh, Imam Shafi'i a matsayin wali ka yi itikadin Hussein Usman dan Fodiyo Abdullahi na Godo a matsayin wali menene ne kuma cikin wannan ma'ana ka dogara ne da abinda nassosi na shari'a suka faɗa maka dangane da Abubakar da Umar da Usman kuma ka dogara da farin tarihin da sauran suke da shi imam malik da imam shafi da dan fodiyo da kuma wato alifin shaka abdullahi na Gondo farin tarihin su wannan shi ka dogara da shi ka kafa hujja da shi ka ta musu san waliyan Allah ne dan kai wannan baka yi laifi ba to haka ko da a yanzu akwai wani mutum a ban kasa wanda yake da kyan aiki wanda yake da kyan maganganu baya da munin magana baya da dattin baka da dattin harfi baya da kazantar zance yana da kyakkyawan magana sai ka kyautata masa da san wani waliyin Allah ne ai ba kai laifi ba ka ba da tabbas dari bisa dari shine kai laifi tunda zai bai tabbatar ba kai kuma yanzu ka gani baka san me zai mutu akai ba sai dai kai ne kyakkyawan zato saboda rashin sanin me zai faru gobe da jibi ina ba da amfani da to bisa ga wannan sai ka kyauta ta masa san waliyin Allah ne wannan baka yi kuskure ba a ce me ake nufi da rikar wani ba Allah ba a matsayin wali ka rike shi wato a matsayin mai taimaka maka cikin abin da ba mai taimakawa sai Allah akwai mai arzuta banda Allah da dauka cewa ga wani wani kasa ta kai ya arzuta ka idan ka bi za ka samu in ka rabu da shi kayan ta waye kuma za ka rasa sannan kuma ka ɗauka cewa ga wani zai iya baka gafara bayan to ka san ba mai gafara sai Allah madaukakin sarki ka ɗauka ga wani na iya ɗora cuta ko ya ɗauke ta daga cikin ɗan adam bayan ba mai iko haka kuma sai Allah wa idza maridtu fa huwa yashfin ka san haka falasan alqur'ani to kaga duk wanda ka rika ka ba wannan matsayi to shine sai a ce ka rike shi waliyi ba Allah ba abin nufi ka rike shi a matsayin mataimaki ba Allah ba ka rike shi a matsayin abin kauna ba Allah ba tunda san da kake masa wato ya zama sama da san da kake wa Allah shi ko ka'idar mummuni so ake son da zai wa Allah ya zanto sama da san da yake wa kowa a duniya san da zai wa manzan Allah ya zanto sama da san da zai wa kowa a duniya san da zai wa addinin musulunci ya zanto sama da san da zai wa kowa a bankasa in ka daidaita ma kayan laifi ballan sana kuma ka ta wanda ba Allah ba saman Allah ko saman manzan Allah ina jin mai bi ashe alwilaya din ta ko ce ko ta kaza ko ta kaza ko ta kaza wallazi nattakhadhu min dunihi awliya wanda duk suka riki wannan Allah a matsayin mai taimakawa cikin abin da ba mai iyawa sai Allah suka riki wannan Allah a matsayin mai agazawa cikin abin da ba mai agazawa sai Allah to masu irin wannan fa Allahu hafizun alaihim ubangiji ta'ala na tsaro a kansu yana da kulawa ta musamman a kansu cewa yana da kulawa ta musamman a kansu wannan su wanda da firgitarwa ma'ana yana lura da abin da suke cewa da abin da suke aikatawa yana lissafewa shi da kansa bayan ya sa mala'iku su rubuta kuma zai musu hisabi akan haka ranar tashin kiyama tsoron sun da ake cewa su kiyaye ubangiji dan Allah shi ne kadai waliyin da babu ba waliyi sai shi idan ka dauki waliyi da ma'anar taimakawa ka dauki waliyi da ma'anar agazawa akwai mai taimako sama da Allah akwai mai agaji sama da agajin Allah zalika bi anna Allah مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ولي الذين آمنوا ناصرهم متى بكنسوا بند سيبا من إيه مكونسوا ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز النصر تجعلنا أبنجي تعالي وكان حقا علينا نصر المؤمنين إننا ننصر رسولنا taimako da adali a wajen ubangiji ta alayi to wannan ita ce ma'anar da ake nufi a nan ba wali da kalmar wali da muka saba faɗin ta ba a yau da gobe wallazina tattabu min dunihi awliya wadanda suka riki wadanda ba Allah ba a matsayin mataimaka Allahu hafizun alaihim ubangiji na kididdigar magana su da ayyukan su ubangiji na kula da su yana lura da su ya san su wa ma anta alaihim biwakil kai annabi baka zanto ba mai tsaro a kansu ai bi muwakkalin bihim ba wakil taka a kansu na hana su shirka in sun tafiye na hana su laifi in sun tafiye kai dai abinda aka wakilta ka akan su fadakarwa tunatarwa wa'azi bayanin gaskiya ta hanyar dalilanta liyahlika man halaka an bayyana wa yahya man hayya an bayyana wa inna allaha la sami'un alim aikin ke kanka kenan amma baka da ikon daukar gaskiyar ka tsaga kirji ka saka baka da ikon daukar imani ka tsaga zukata ka sa imanin ba za ka iya wannan ba shine wa ma anta alaihim biwakil kai ba a wakilta ka ba a kansu cewa lalle sai sun shirya an wakilta ka a kansu ne lalle sai kai bayani fa zakir inna ma anta muzakkir lasta alaihim bi musaitir kaga lasta alaihim bi musaitir ka fuskar ma'ana daidai yake da wa ma anta alaihim bi wakil wa kadhalika awhayna ilayka ma'ana fa ma alayka illa albalag ba abin da ke kanka sai isarwa wa amma al-ittiba wa ta'a amma biyayya da da'a lima ablaghta ilaihim ga abin da ka isar musu fa huwa dakalun fi zalika sirri alladhi bihi tasdaqu samawati wal ard wannan yana cikin asirin da dan shi ne sammai da kasai suke kaskantar da kai ga ubangiji wata takaful malaika dan shi ne malaiku ke jin tsoro fa tusabbihu Allah sai su tasbihi ga Allah wata tastaghfiru li ahli sai kuma su nemi gafara ga wanda ke ban kasa cikin mummunai al-makhluqu li ajlihim al-janna waɗanda dan su dama waɗanda ke ban kasa din ne aka halitta aljanna ka halitta kuma wuta ma'ana ba kada sanin ya za su shirya ko ba za su shirya ba amma aikin ka shine kai wa zai kwanta ubangiji ce wa kazalika auhayna kamar haka ne yi a gare ka ma'ana kamar irin wahayin da da muka yi zuwa ga annabawa kamar haka ne auhayna ilayka kai ma muka maka wahayi na qur'anan wani abin karantawa arabiyyan balaraban abin karantawa wanda yake cikin harshen larabci litun bi ummul qura dan ka gargadi ummul qura uwar alqaryu ita ce makka abinda ake nufi da uwar alqaryu wato mazauna ita uwar alqaryu din mutanen ita uwar alqaryu ka gargadi mutan makka kai wa'azi a gare su ka ja kunnen su wa man haulaha da waɗanda suke daura da su ko suke gefen su ai ahlu makka wa sa'irun nan dan ka gargaɗi mutan makka da sauran mutane wato kenan kalmar man haulaha ta tafi dukkan garin da ba makka ba a sararin duniyar nan sawa'un Najeriya sai America sai ko ce Chad ce kamar ce da wani sai ina ne kowane wuri ne ya zama man haulaha amma makka ita ce ummul qura'a uwar lallazi bi bakkata mubarakan wa hudan lil alamin fihi ayatun bayyinatun maqam ibrahim ma'ana wannan ɗaya ne daga cikin hujjojin da ke nuna cewa lallai annabi sallallahu alaihi wa sallama an tura shi zuwa ga duk duniya a duniya baya da gefe manzan mutan maka mutan madina mutan abuja mutan lagos mutan kano da sauran sasanni na duniya li tundira ummal qura wa man haula sannan wa tunzira yawmal jam'i kuma domin ka gargaɗi mutane dangane da yawon jam'i yinin taro yinin taro shi ne ranar tashin kiyama kun inda awwalin wal akhirin la majmu'un ila miqati yawm ma'dud hadha yawm al fasl jama'anakum wal awwalin fa in kana lakum kaydun tafidun يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه kuma na da lillahi hadisa yawmul jam'i tunatar da mutane fargaba da razani da abin da ke cikin yawmul jam'i ranar tara ma'a a wannan rana akwai hisabi a wannan rana akwai hawan sirati akwai kididdigar ayyukan mutane akwai kaza akwai kaza akwai kaza dan su tsorata su kyautata magana su kyautata aiki bayan sun kyautata aqida da kuduri shine wasun zara yawmul jam'i la raiba fihi babu kokonto dangane da zuwan wannan yini na taron jama'a yawmal qiyama yin ranar tashin kiyama tujma'u fihi al-khala'iq za a tara halittu duk gaba daya ciki babu kokonto game da wannan fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'id fariqun fil janna wani kaso na mutane za su zanto cikin aljanna wa fariqun fis sa'id wani kaso na mutane za su zanto cikin wuta Allah ta mu cikin waɗanda za a sa a aljanna Allah ka tsare mu cikin waɗanda za a sa a cikin wuta Allah ya ce fariqun fil janna wa fariqun fis sa'ir suwa suka fi yawa tsakanin yan aljanna da yan wuta abinda dalilai na shari'a suka nuna yan wuta sun fi yawa adadin yan wuta na da yawa matuƙa tun da gashi hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari ranar tashin kiyama za a ce da annabi adam alaihi salam waro ka san wuta cikin ƴaƴanka cikin zurriyarka sai ce ya ubangiji menene ka san wuta a cikin ƴaƴan a cikin zurriyata sai a ce cikin dukkan mutum dubu dari tara da tasa'in da tara ka san wuta ne ɗaya ne ɗan aljanna to a wannan lokacin yara kanana za su yi kurkura mace mai ciki za ta fitar da abin da ke cikin ta ko ya isa haihuwa ko bai isa ba يوم ترونها تذهل كل مرضئة أما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله كبير lokacin da annabi ya faɗi wannan hadisi sai su sahabbai suka razana suka ce kenan ba za mu tsira ba cikin dukkan mutum dubu dari tara tasa'in da tara yan wata ne kashi ɗaya ne yan aljanna sun ce ai ba wai ko cikin mutane ba ne kaɗai za a yi wannan lissafi za a haɗa da ku da ya zo ma dus to kuma ya juzo juz dangi ne masu yawa wa hum min kulli hadabin yanzurun ba wani kudu fa sai kaga suna tsurowa da cikin sa hadadi ne masu yawa population din su ba kadan bane to sune dan an garwaya da ku to tara da tara za a ce ka san wuta amma ba ku mutane ku kadai ba daga nan sahabbai sun suka sare game da aljanna kamar da mu ma da muka zo nan za mu sare kuma game da aljanna amma in a cikin mutane za a yi wannan duk mutum dubu guda daya zai tsina ita ga abun ba kadan bane amma dai mahallin tafi cikin hadisin na nuna ka san wuta na da yawa to amma sai ubangiji ala ya fara gabatar da aljanna duk da cewa a wani wurin da ba nan ba ya ambaci mummunai da kafirai mun da su cewa tsakanin mummune da kafirai suwa suka fi yawa kafirai sun fi mummune yawa to da haka sai Allah ya fara ambatan su a can da yake huwa allazi khalaqakum sai ce me faminkum kafirun wa minkum mu'min wallahu bima ta'maluna basir malamai suka ce an gabatar da su saboda ne yawa su sun fi yawa amma mu'min an jinkirtar da mummune saboda ne saboda kadan su to amma a nan gurin fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir kaga akan in dai kafare sun fi yawa to ya kamata da anan a fara an batan mai fariqun fis sa'ir sannan kuma a ce mai wa fariqun fil janna dan fariqun fis sa'ir ya dace da huwa allazi khalaqakum fa minkum kafirun fariqun fil janna ya dace kuma da mai wa minkum mu'min sai malamai suka ce idan an tashi an batan mutane masu laifin sai a ambaci waɗanda suka fi yawa sannan adabi amma in an tashi ambatan sakamako fara ambatan aljanna dan mutane su sare su neme ta kafin a ambace ta wannan wani bangare ne na rahamaniya na ubangiji yake bayyana hatta a cikin kalmomi na alqur'ani rahmatu tana bayyana ya fara ambatan aljanna kafin ya fara ambatan wuta wani dalilin na iya sa ambaci wuta kafin aljanna amma duk inda aka ambaci aljanna dan a ɗaya daga cikin hikimomin mutum ya gane cewa dan a sa ya kare game da ita duk yawan zanubinka ubangiji ta Allah ce kul ya ibadi allazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim da haka ka kusanto da ita a cikin lafazi aka dinkirtar da wuta aka nesanta ta a cikin lafazi dan ka nemi wannan dan dan ka gujewa wata fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'id ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولو شاء الله عند الله ياسو عند الله يا لجعلهم da ya sanya mutane gaba ɗaya ummatan wahida al'umma ɗaya ala dinin wahid kan addini ɗaya uhu islam shine musulunci bi an yutlahum ala zalika sirri fihi fa yadkhulunahu munqadin li amri Allah ta'ala ta yadda Allah zai leƙar da kowa ya gano da zuciyarsa sirrin da ke cikin bin addinin musulunci da rahmat da ke ciki sai mutane su shiga gaba daya suna masu bin ubannin Allah walakin asfahu an kaseerin minhum ubangiji ta'ala ya koye hakan ga da dama daga cikin mutane fa tafarraqu zalika tafarruq sai mutane suka rarraba waɗansu suka bi hanyar ƴan wuta Allah sare musu waɗansu kuma suka zo suka bi hanyar aljanna walakin yudkhilu man yasha fi rahmati Allah sa mu cikin yan aljanna walakin sai dai yudkhilu man yasha ubangiji ta'ala na shigar da wanda ya so fi rahmatihi cikin rahmatsa والظالمون الظالمين كوا abinda ake nufi da azzalimai anan ana nufin kafirai dan Allah ya ce wal kafiruna hum zalimun ma lahum min waliyyin wala nasir ba su da wani waliyyin wato abin abin so da son nashi zai musu amfani wala nasirin ba su da wani mataimaki yadda fa'u anhum azab wanda zai tsare su daga azabar Allah wanda ba Allah ba duk wani wanda za su so kololuwar so ba Allah ba to san ba zai musu amfani ba duk wani wanda za su dauka a matsayin mataimaki wanda ba Allah ba to wannan rukai da suka a matsayin mataimaki ba zai taimake su da komai ba shine malahum min waliyin wala nasir ma lahum min waliyin wala nasir ba su da wani wali da zai amfane su ya taimake su wala nasirin ko wani mai agaza musu ko ya mana anhum azab ya hana azaba ta kai gare su a ranar takin kiyama sallatin an ittakhadhu min dunihi awliya wallahu huwal waliyyu wa huwa yuhyil mawta wa huwa ala kulli shay'in وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب بنجد أم اتخذوا من دونه أولياء أم أن بمعنى بل بل ma wancan labari shiga cikin wani labarin daban ittakazu min dunihi awliya su masu shirka sun riki wani Allah a matsayin mataimaki to waɗanda suka rika a matsayin mataimaka iri dole ko dai su riki aljanu a matsayin mataimaka su rinka biye musu don Allah ta innahum ittakhadhu shayatin awliya'a min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun wato sun riki shaytanu aljanu a matsayin mataimaka mutum na neman mulki sai nemi agaji akan samun mulkin nan wajen aljani mutum na neman kuɗi sai nemi agaji akan hakan wajen wani aljani a sakamakon haka sai biya wa umarnin aljan duk abin aljan ya ce masa ko abinda da wakilin aljanin ya faɗa masa cikin bokaye da ƴan tsibbu da sauran masu duba abin da duk suka faɗa sai ya bi zai ka yanka dabba iri kaza ya je ya yanka Zai ka kawo jini iri kaza ya je ya kawo kawo sasin jikin dan adam iri kaza ya je ya sa a kawo a yanko kan kaza a yanko wuyan kaza a yanko kafar kaza a yi menene shi ke sa kuke ganin ana ta yawan kisan kai wannan sakamakon umarni ne da aljanu ke bayan ba shi aljan yakan taimaka maka wajen wata bukatar duniya cikin irin wanda Allah ya barta a hannunsa don ya jarrabe shi cikin wanda yana iya yi to kai kuma dan adam baka iya yi sai shi taimake ka a kanta to amma baya taimaka maka haka kawai sai ka bi umarninsa kuma irin umarnin da zai baka muninsa daidai da girman kafircin da shi aljandin yake akwai aljandin da zai cewa mai bin umarninsa a cikin salloli guda biyu yake daina saya akwai aljandin da bukatar ta ka kai sallolin dukkan amma banda da wani ka tafi da wanda bai ko ya ce daga yau ka daina wankan da na janaba kai ta yin sallar haka da ibada a haka amma ba kai ba wankan da na ba. akwai aljan din da zai bukaci wanda zai biya wa bukata ya kawo wani sashi da jikin dan adam dan adam din nan ko yaro ko karami ko mace ko namiji wani aljan din ma ya iyakance shekaru ta ya yar kasar shekara 20 yace babban abin da yake so wani sashi da jikinta ko yaro jariri dan wata kaza babban abin da ake so wani sashi na jikinsa ko a ce jinin ko wani bangare na to wannan duk aljan din da ya kai haka to ya kai matuƙa wajen kafirci ko aljan din da zai wa mai shi mai biya masa bukata shine ya rinka masa sujada kullun da zafi zai zo shikenan shi kuma ya fada masa sujada yayi wa aljanin sujada to shi bukatar aljanin shine a kafircewa Allah jin daɗi yake in an saba ma Allah Idan kisan kai in an kagiya in an yi wani alkaba'i a ban kasa shi bukatar ta kenan to kaga galibin kafircin duniya aljanu ne kan gararru cikin aljanu suke sa ake yin su su suka da kafare zuwa ga turbar fata Allah ce alam tara anna arsalna shayatina alal kafirina ta'uzuhum azza wala ta'jal alaihim inna ma na'uddu lahum adda ba kwa ganin yadda muka aiko da shaytanu alal kafirina muka sallada su da ba su iko akan kafirai ta uzuhum azza suna fuzgan kafirai zuwa ga hanyar bata mutkar fuzga da ja da karfi ma'ana kamar yadda kuma Allah ya faɗa cikin hadisul qudsi yace inni khalaqtu ibadi hunafa na halicci bayina akan hanya mai kakkiya tutar ba a tafi mu shayatin sai aljanu suka zo mu fajtalakum sai suka kawotar da su daga kan addinin da Allah ya halitta su a kai wa harrama alaihim ma qad ahlaltu lahum suka haramta musu wani sati na abin da na halatta musu kuma suka bi musu aka aldan ya haramta masa karkai kaza kuma ya yarda aldan ya haramta masa karkai kaza kuma ya yarda to ka kenan cikin irin waɗanda ake da a matsayin waliyai kaso na farko sune ne aljanu kaso na biyu cikin waɗanda ake rika waliyai ma'ana masu taimakawa cikin abin da ba mu iya taimakawa sai Allah akwai gumaka dan da yawa daga cikin mutan makka sun rike lati da uzza sun rike hubal da yawa daga cikin larabawa sun rike gumaka ka ga gunki a matsayi na gari ko a matsayi na wani abu akwai gunkin da duk gari ce ake bautawa akwai gunkin da kuma na 'yan unguwa su zane ko family din gidan suwa da kaɗai suke da shi idan ka je gidan suwa ne kuma suna da wani nasu daban akwai gunki a matakin wanda ya fi kaɗai ke bauta in ya gaji wata rana ya kalle da yaji sake samu to kaga wannan rikar rikar gumaka a matsayin masu taimakawa ya dauka gunkin ke bashi arziki shi ke bashi wadata in ya samu ci gaba shi ne in ya samu koma baya kuma gunkin ne da masa haka to saboda haka sai ya ƙara kyautata ibada da biyayya ga gunkin dan ko ya samu ci gaba ko wanda aka yi da wani sinadari bakin karfe ko wani abu na daban asalinsa in ka bi diddigin sa tarihin sa za ka samu wani salihin bawa ne aka yi mutum mutumin sa wannan galibin gumaka haka yanzu idan ka dauki manyan gumakan nan na mutanen annabi nuhu alaihi salam guda biyar da wut da yaqus da ya'uq da nasra da komai. la تذرن alihatakum la tazurunna waddan wala tu'a da kuma su'a waɗannan guda la tazurunna waddan wala su'a wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra hadisi ya bukhari salihan bayi ne masu waɗannan sunayen masu bauta ga ubangiji ko da suka mutu sai almajiransu da muridansu da jikokinsu da ayyansu suka ce ya kamata mu yi mutum mutumin su don tunawa da su to sai suka sassaka mutum mutumin su dan idan sun tana da su suka tana kwazon su da ibada su ma sai su rinka yin kwazo da ibada makamancin irin wanda suke yi kaga suna bauta Allah ne ba waɗannan gumaka yau da gobe yau da gobe waɗanda suka yi wannan mutum mutumi suka mutu waɗanda suka zo suka mutu kamar yadda hadisin ya zo hatta nusiyal ilmu ko nusiyal ilmu har aka manta da ilimin tarihin waɗannan mutane ya zanto saura almara da tatsuniya sai shaidan ya samu su tattaɓa kunnen waɗannan yace da su ai abin da yasa kakannin kakannin ku suka yi waɗannan dan su rinka bauta musu dai ba wai dan tunawa da su su rinka ibada irin tasu in kun tashi bukata ku roke su in kuna neman arziki ku je wajen su in wata musiba ta dame ku ku fake zuwa gare su shikenan sai suka bi shawarar sai dan akan haka suka rika bauta waɗannan gumaka a gaban idan su menene gunki ne da aka yi na katako ko aka sassaka da dutse amma a zuci fa hararo wanda aka yi mutum mutumin nashi ina ba gunta yadda. aka turo annabi nuhu zuwa gare su yake kara 950 yana musu wa'azi amma ba su ji ba ba wanda ya imani da shi sai yan mutane kaɗan ubangiji ta ala ya umarce shi ya kera jirgin ruwa fasluk biha min kullin zawjayn sanina wa alaka illa man sabaqa alayhi alqawl wa man aman wa ma amana ma'ahu illa qalil aka ce ya riki iyalansa ya jinsin halitta biyu mace da namiji na dukkan dangin halitta sannan ya rike waɗanda suka yi imani sai Allah ya fa amma ba wanda ya yi imani da shi sai yan kaɗan illa qalil sai yan kaɗan cikin shekara ɗari tara saboda mai saboda tasirantuwa da salihan bayi wanda fil asli kuma kan waye salihan bayi kar ku manta da yasu da wud da yagus da ya'uq da nasratin nan ka duba batun lokacin annabi nuhu amma a lokacin larabawan jahiliya wanda aka turo manzon Allah zuwa gare su su ma sai suka sake maimaita waɗansu kuma kan a wanda ibada da suke katakon da ke gaban su suke roƙa ko salihin bawan da aka katakon a matsayin mutumin sa salihin bawan haka idan ka dauke lata da uzza Allah ɗaya daga cikin fassara na malaman tafsiri suka ce ai lafazin Allah din daga wani daga latta ya littu ne ko ya littu wanda wani mutum ne a lokacin jahiliya wanda hidimar da yake ta ɗakin ubangiji shine idan maziyarta sun zo masu ziyara sun zo ya samu ruwa ya koya da garin fulawa kamar ya farau farau yana baiwa mutane kana ya littu sawika bilma da wannan mutum ya mutu sai suka sa masa suna Allah ana kiransa da suna Allah ma'ana mai garwaya mai yin ruwan farau-farau mai yin farau-farau dai shayar da alhazai da suka kawo ziyara dakin Allah sai aka yi mutum mai na gunki da siffar sa dan tunawa da karshe sai aka rinka bautata miki ana roƙon shi abinda ba a roƙon kowa sai Allah idan yadda aka yi wa wato ainihin kamar da na faɗa wood da yasu da yago da yawo da nasara kun ga anan gurin shi yasa galibi inda ake ambatar gumaka a cikin alqur'ani za ga ana ambatar su da sifa ta al'ukala duk da cewa gunki ne da aka sassaka da katako Allah ce wallazina wallazina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir wallazina tad'una waɗanda kuke kira kaga allazina ai menene suna ne na me al'ukala masu hankali waɗanda ta tad'una kuke kira min dunihi ba Allah ba ma yamlikuna kaga sai sai ma yamlikuna aka kawo wawun na jam'u muzakkar salim duk da cewa sassaƙe ne na katako ko na dutse amma sai aka ba su sifa ta al'ukala saboda su wannan katakwayen da ke gaba suna wakiltar wancan salihin bawan da ake kudure ne a zuci ma yamlikuna min tasbiyat in tad'uhum inda an dauke sa a matsayin katakwaye da sai a ce in tad'uha amma sai aka ce in tad'uhum la yasma'u du'a'akum ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير an gane ko kuma ubangiji ce amwatun gairu na ko kuma irin na alfakara saboda mai saboda tasirin tunowa da asalin wanda aka gudu dan kun fahimci wannan gaba daya sai ku gane cewa hotuna da za a yi ko mutum mutumi a zana hoton wani shehi babba dan a rika turawa da shi a sa a falo ko a sa a mota ko a sa a makaranta ko a sa a masallaci a rika cewa wurin ziyara ana roƙonsa wata bukata da ba ba a roƙon wannan bukatar ga wani cewa sai Allah ta'ala kaga ya shiga cikin jinsin wancan dan ka'idar abin da ake kallo ba me kai ake kallo ba wa kaiwa ba a yanzu inda mutum zai daga hannu ya rubuta annabi Musa ko annabi Isa ko annabi Ibrahim ko annabi Yusuf gafara anan za a ce ya kira wani wanda ba Allah ba abin nan da ya sunansa ne shirka duk da kasancewar waɗannan annabawa ne na Allah kuma zaɓaɓɓu inda mutum zai daga hannu ya roki Jibril da Mika'il da Israfil da sauran mala'iku aban nan da ya roƙa wanda ba a roƙon kowa sai Allah shi abin da ya aikata sunan su gani duk da cewa ba za mu ce ba annabi Isa da annabi Musa ko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ko wani salihin bawa mu ce masa ya zama dinki amma aikin wanda ya kira su irin bukatar da ba a kiran kowa ita sai Allah shi aiki ya zo mai shirka me ya bambanta shi da mutan makka mutan makka kila sun kira wani wanda ba salihin bawa ba mutan makka sun kira wani wanda yake kila fazi mutan makka sun kira wani wanda ba kaza ba to amma abin da suka sunan su shirka kuma wanda suka kira ba salihin bawa bane ba shi kuma wannan abin da ya sunan su shirka duk da cewa wanda ya kira ko menene salihin bawa ne a sai lokacin da muka ce karka kira waliwa ne lokacin nan mun faɗa wa nan wali na ɗin bakar magana ne ko mun nuna gaba a gare shi ba mu nuna gaba ko ƙiyayya ga wannan waliyin wani ba amma abin da muke cewa shi ne wannan bukatar da kake kiran wali wani ba a kiran kowa cikin wannan bukatar sai Allah kuma abin da kai sunan sa shirka amma shi wali wani ba dagutu bane ba gunci bane ina fata tunda da yana nan a duniya zai yi adawa da abin da kai inda ko an san tarihin sa cewa in yana nan ma zai ce iya eh, abin da kai ya ce to abin da kai sunan sa karkashi kuma ya zama dagu amma in inda yana da sai ya adawa da sai ya dace ba kaga sai tarihin bawa ne zai kira da hasu ne yadda annabi Isa da mahaifiyarsa Maryam da su yi gaban Allah dan Allah zai ce ne a anta qulta lin nasi ittakhizuni wa ummi ilahaini min dunillah kai ka ce da mutane su rike ka kai da mahaifarka a matsayin alloli biya a kyale Allah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq in kuntu qultuhu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi? innaka anta allamul ghuyub ma qultu lahum illa ma amartani bihi an ibudu allaha rabbi wa rabbakum wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaytani kunta anta raqiba alaihim wa anta ala kulli shay'in shahid in tu'azzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka magana da annabi Isa alaihi salam zai faɗa a gaban Allah to irin ta ce duk salihin bawa duk wani waliyin gaskiya da waɗansu mabiyansa suka kiraye shi cikin abin da ba a kiran kowa sai Allah suka roƙe shi abin da ba a roƙon kowa sai Allah to za a tsare shi a tsare su a gaban Allah a tsare shi a tambaye su shin kai ka ce su yi sai su ya ubangiji ba ne ce su yi ba ina ma suka danne me na rubuta wanda ke nuna haka Sun wani yin gaskiya haka zai faɗa shi ya tsira su kuma da suka bi shi a sakamakon wahayin shaidan da aka musu a nan gidan duniya shi nan su halatta su sabe su lalace da haka a nan wurin wannan shine abin da in ba an yi bayanin sa ba sai a ɗauka kamar da'awa ta ahlus sunna ta gina ne akan al'amura kamar haka abu na farko kin manzon Allah abu na biyu kin waliyan Allah abu na uku bijire ma iyaye dukkan waɗannan kage ne ake wa da'awar ahlus sunna wal jama'a da'awar sunna ta ginu akan girmama manzon Allah sama da kowane halitta a ban kasa san manzon Allah sama da kowane halitta a ban kasa da'awar ahlus sunna ta gino akan yadda da waliyan Allah yadda da karamo da tarihi cewa waliyan Allah ne ahlus sunna na girmama shi kuma ahlus sunna a aqidar su ba wani waliyin Allah a ban kasa da zai zo ya fi Abubakar ko ya fi Umar ko ya fi Usman ko ya fi Ali ko ya fi sauran sahabban manzon Allah a nan ne ahlus sunna suka sha bamban da sauran su waɗansu suka tsunto wani a ƙarshen zamani suka fifita shi sama da abubakar da umar da Usman da Ali ahli sunna kuma suka ce a'a Bakar da Umar da Usman da Ali ke kan gaba sannan ahli sunna da a wasu tajina akan bin iyaye da girmama su cikin abin da ba sabawa Allah bane ba kuma ahli sunna suna bambance tsakanin bin iyaye da kyautata musu da kuma bautar iyaye ubangiji madaukakin sarki ya ce mu bauta a gare shi iyaye mu kyautata musu su ba bauta ake musu ma ya ce wa abdullahi wala tushriku bi shay'an sai ce me wa bil walidayni ihsana al ibada lillah wal ihsan ila al walidayni haka Allah ya bambanta idan haƙƙin Allah ya fi karo da haƙƙi bukatar iyaye sai iyaye su haƙura dan a gabatar da haƙƙin Allah a idan iyaye suka yi umarni da sabon Allah ba a musu rashin gunya amma ko ba za a bi wannan umarnin ba wannan ka'idar da a wasu makin ina fatan wannan dogon bayanin da nayi yi kokarin warware waɗansu matsaloli da ba bada ansoshi game da tuhuma da dama da ake wa ahlus sunna a matsayin na mutane a wannan ƙasa ubangiji subhanahu wa ta'ala yace amin ta kazo min dunihi awliya sun sun riki wani wanda ba Allah ba a matsayin majibincin lamari a matsayin mai taimako fallahu huwal waliyyu shi fa Allah shine mataimaki mai ba da taimako shi kadai banda shi ba mai taimakawa irin taimakon sa banda shi ba mai agazawa irin agajinsa sa wa huwa yuhyi al-mauta shi Allah shi ke rayar da matattu bayan sun mutu wa huwa ala kulli shay'in qadir shi Allah mai iko ne akan kowane irin abu wa makhtalaftum fihi min shay'in abinda duk kai sabani a cikin sa min shay'in ko menene shi fa hukmuhu ila Allah hukuncin yana wajen Allah subhanahu wa ta'ala waɗansu malami suka ce wannan aya ana fuskantar da ita zuwa ga kafirai da mummunai kafirai sun nuna a kira wani ba Allah ba mummunai sun nuna a kira Allah shi kada kaga wannan sabani ne hukuncin sa yana wajen Allah ranar tashin kiyama za a rarrabe waɗansu malaman suka ce a'a kowane irin aba kai hukunci sawa'un tsakanin kafirai da mummunai ko tsakanin mummunai da junansu sawa'un sun yi sabani kan masailar aqida matsaloli na aqida ko sun yi sabani cikin matsaloli na fikihu ko sun yi sabani cikin mas'aloli almuta'alliqa bil akhlaq wadanda suke da alaka da ɗabi'u da halaye na gari ko wani irin sabani suka yi fa hukmuhu ila Allah sai a koma hukuncin sa yana hannun Allah kamar yadda Allah ce fa in tanazatum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir zalika khairun wa ahsan ta'wil wato zalikum Allah rabbi wancananku wanda aka ce shine alwaliyu aka ce shine alwaliyu wanda aka ce shine yuhyil mauta wanda aka ce huwa ala kulli shay'in qadir zalikum wanda aka ambata muku shi da waɗancan sifofin da ayyuka Allahu shine Allah rabbi ubangiji na alaihi tawakkaltu gare shi kadai zan dogara wa ilaihi unib ya zuwa gare shi kuma nake komawa nake fakewa bana na fakewa zuwa ga wani sai Allah ta'ala shi sai zan gongace fatimul samawati wal ardh جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يزرعكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم فاطر السماوات والأرض shine wanda ya kaji halittar sammai guda bakwai da kasai su ma guda bakwai akan ce fatara idan ya halitta abu kuma ya kayata halittar tasa ta zanto gwanin ban sha'awa to ubangiji ta'ala ne ya halitta sammai cikin sufa ta bankaye ya halitta kasa ya mata kwalliya da ababen da ke cikin ta inna da Allah ma alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala kamar da kuma wala kad zayyana as-sama'a dunya bi masabiha wa ja'alnaha arjuman lis-shayatin inna zayyana samaa dunya bi zinatin halitta tare da kawata halitta fatir as-samawati wal ardh ja'ala lakum min anfusikum azwajan ya sanya muku mataye min anfusikum daga jikin kayukanku matar farko ita ce hawa an halice ta daga jikin namijin farko shine annabi adam shine ja'ala lakum min anfusikum azwajan kaga azwaj jam'i na zawj zawj kuma ana nufin mace mataye wani bangare ne na wa min al-an'ami azwajan sannan daga cikin dabbobin gida ma ya halitte su ya sanya su azwajan jinsi jinsi kaga azwaj cikin ja'ala lakum min anfusikum ana nufin mataye amma azwaj cikin wa min al ana nufin nau'ika dabbobin gida nau'ika ne waɗannan nau'ika suratul an'am ta yi bayani akan su Allah ta samaniyata azwaj min ad-da'n ithnayn wa min al قل أذكرين حرم أرحام الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل ذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدى القوم الظالمين kaga samaniya ta azwaj ana nufin nau'ika guda nawa takwas rago da tinkiya ba biyu ba kenan akuya da taure ba hudu ba kenan sa da saniya ba shida ba kenan raƙumi da taguwa ba takwas ba kenan sune samaniya ta azuwa min az-za'd sunan wa min al-ma'az sunan cikin tumaki biyu mace da namiji haka kuma awaki biyu wa min al-ibil sunayn wa min al-baqar sunayn kaga shi ne azwaj wato kaga wata mu'jiza ta alqur'ani ga kalma iri daya amma nan tana nufin ma'ana nan tana nufin ma'ana kuma a wuri guda ja'ala lakum min anfusikum azwajan mataye wa min al-an'ami azwajan nau'ika yakhluqukum fi butuni ah, abin nan yazra'ukum ah, fihi ubangiji ta'ala yazra'ukum yana kafa halittar ku fihi a cikin sa a cikin me a cikin wannan abin da ya so ya sa ku wanda ja'ala ke nunawa laisa ka mislihi shay ba wanda ya kama da Allah subhanahu wataala lafazin laisa ka mislihi shay'un suka ce alkafu anan za'ida asalin zancen laisa shay'un mislahu laisa mislahu shay'un shay'un sai zanto laisa min akwani min akwati kana wato fi'li madi naqis sai zanto shay'un shine ismu laysa marfu an gane ko mislahu sai zanto mai kabaru laysa mansub haka zancen yake a da kafin kafin ta shigo laysa mislahu shay'un shay'un ismu laysa mu'akhkhar mislahu khabaru laysa muqaddam amma da aka shigar da laysa ka mislihi ka kafin za'ida suka ce amfanin shi shine taukidun nafiyin da ke cikin laisa domin laisa korewa ce laisa yislahu shay'un ba abin da yake irin Allah babu ba abin da yake irin Allah ko ta fuskar suna ko sifa ko ta fuskar kudura da irada ko ta fuskar dukkan waɗansu kafa'is na ubangiji wato sai zan to ka nan karfafa wannan korewar da ke cikin laisa taroyi ba ta zo bane li ifadatu tashbihi dan fa'idantar da abinda ake kira kamanceceniya wanda sai aka saba ka tana yi domin inda wannan take nufi da sai zanto laysa kamithlihi sai wato ana kore kamanceceniya ga wani mai kama da Allah wato kenan an tabbatar da Allah yana da mai kama to amma shi wannan mai kaman ba wanda ya kama da shi cikin hadisi haka ma'ana take ita kuma ayar kana kore ne gaba ɗaya kamance ce ne ne da Allah Allah ba ya da mai kama gaba ɗaya Allah ta kun fahimta wa huwa samiul basir Allah ta'ala shine as-sami'u mai ji sabawar yaruka baya tasiri dangane da jinsa wancan yayi magana wancan yayi magana wancan yayi tasbihi baya tana yi kowa lokaci guda ya fahimci abin da kowa ya ce a lokaci guda sannan kuma shine al-basir mai ganin wanda yake cikin mai gani game da abin da mutane suke ciki lahu maqalidus samawati wal ard mun fassara a baya cewa maqalil jam'i ne na miqlid ko jam'i ne na miqlad ko jam'i ne na ikli ma'ana dai dukkan suna nufin mabudi lahu maqalidus samawati wal ard gare shi ne makullan sama da makullan ƙasa suke idan an ce makullan sama taskokin sama na ruwan sama idan an ce mukullan kasa taskokin kasa na tsirrai da sauran ma'adanai da ke cikin kasa dukkan su mallakar Allah ne yamsu rizqa liman yasha wa yaqdir yana da arziki ya lawata shi ga wanda ya ga dama wa yaqdir kuma yana takaice shi ya kuntata shi ga wanda ya ga dama dan wata hikima ta sa innahu bi kulli shay'in aliyyin lalle shi masani ne game da dukkan komai subhanahu wataala abinda muka faɗa zama daidai Allah ta mu tarayya cikin lada wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah ya yafe mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ta domin sukan ja ayatul qur'ani domin kare waɗansu waɗanda suke so kisa kuskure wannan kan zai zama wasa mutum ya sauki ayat alkur'ani ya amfani da idan kare wanda yake so idan ka san hakikanin tafsirin ka kuma ka sani tsakaninka da Allah ba san zuciya ba aikin da wani yake ya shiga cikin ma'anar abinda da ayar ta kwanta ya shiga fatan ma'anar sai ka kawo to baya zama dai amma kai ba ka san tafsirin ta ba kila sai dai kun kalmomin ka sani daga larabci zuwa hausa shi ma ba cikakken sani ba sannan kuma wanan nan ba ka da tabbacin aikinsa ya kai shiga fadin ayar kawai sai ka faɗa haka don ka tara masa magoya baya ko don ka kare shi to wannan bai izgili kake yi magana game da alqur'ani ba karama magana ba ce ya wa da haka Allah ke jan hankalin mutane cewa ka zo ayatul lahi hujwa kar ku riki ayoyin Allah a matsayin abin wasa ko abin izgili ko abin wargi ayoyin Allah ba kayan wasa bane don ya iya wa ka yi aikin wani saƙon da ka san haramcin sa ka tsira tsakaninka da ubangiji amma in kai wasa da ayar alqur'ani hukuncin sa farin dane qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru kad kafartum ba da imani abinda Allah ya ce waɗansu kenan a da yanzu Allah da ayoyinsa da manzansa kuka mayar abun wasa da izgili to kar ma ku ba da hanzari ku ce wallahi da wasa muke ba da gaske muke ba kada ka farsu ba da imani kun riga kun ka farsu bayan imani da dama daga cikin sahabbai akan tambaye mutum fassarar aya idan abin ya daure masa kai bai sani ba sai ce ku tambaye wani ne ban sani amma sai da mutum yayi dangandan ce bai dauki ayar alqur'ani ya rinka wasa da ita don cin wata bukata ta siyasa wannan kuskure ne kar mutum ya je wajen neman jira ya rasa ido ma'ana wajen neman duniya ya bata lahirarsa gaba daya ita duniyar ba ta da tabbas ka same ta ko ka same ta sannan kayan abin da zai gadar maka shiga wuta babu hasara da kake wannan malamai suka ce mafi hasarar mutane shine wanda ya barar da addininsa don ya samu duniyarsa to kuma babu wanda ya fi wannan hasara sai wanda ya barar da addininsa don ya kare duniyar wani ba tashi ba Daga yawanci mabiyan nan mai magana da yawon wani na hannun daman wani cikin yan siyasa da ake gidan su a rediyo za a shi kokari ke kare wani shi kuma wani yana zaune a gida a falo don ka kare kai baka kare addinin Allah ba kaje baka kare musulunci ba amma ka shiga bakin ka ta kumfa jijiyoyin ka duk su tashi kana karewa kana kare wani kan kashin miya da zaka samu kan wata bukata kan wata wata salad kan wani abu na duniya da bai kana kara ya kare ba wannan hasara ce ba hasara ta wannan Allah ka shirye da mu Allah ka tsare mana imani wannan ce shin a cikin alqur'ani akwai majal wannan matsalar ta lafiya tsakanin malamai farko dai masu karatun balaga sun san meye majal shine kalimatul usul lil sirri معناها الأصلي لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي wato kalma a yi amfani da ita a ma'anar da ba ita ce kanin ma'anar da ba ta larabci shi akwai wanda cikin alqur'ani yawa daga cikin malaman suna sun yi inkarin wannan irin su shekul islam ibn taymiya al-majlis al qayyim shaykh muhammad al-amin al-shankiti cikin littafin ta adwa'ul bayan da sauran wadansu littattafai har ma irin risala da rai ne, yayi wanda take kore majazi a cikin alqur'ani ba wani abu sunan sa majazi a cikin alqur'ani waɗansu ma sun kai matuƙa suka ce babu wani abu sunan shi majaz a cikin harshen larabci islahi ne hadith yan bid'a ne suka kirkiro su sune mu'tazilawa su kuma sun yi haka domin su samu su mai da shi wani tsari na rushe sufofin Allah dan su sun yadda Allah yana da suna wasu daga cikin su amma ba su yana da sifa ba sun yadda sunan Allah Ar-Rahman amma ba su yadda ba kuma a ce Allah yana da rahama sun yadda sunan Allah As-Sami'u amma ba su yadda ba kuma a ce Allah yana da kaga wata bid'a ce wannan kaga nan, wato bai kamata mutum ya dauki majazi da wancan fadin da yan bid'a ke yin amfani da shi da rusa sifofin Allah ko in karu wajen su hukunce hukuncen cikin musulunci wanda na tambaya da da fadin Allah ta'ala ma kana Muhammadun aba ahadi min rijalikum walakin rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allah bi kulli shay'in alima abinda ayat ta nufi ma kana Muhammadun a ahadi min rijalikum annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai kasance uba ga ɗaya da cikin mazajen ku ba walakin rasulullah sai dai shi manzon Allah wa khataman nabiyyin kuma shine cikamakin annabawa wato bayan sa babu wani sabon annabi da zai sauka da sabon aiki wa kana Allah bi kulli shay'in lokacin da muka fassara wannan ayar na kawo wata matsala da malamai ke kawo cewa tarihi ya nuna mana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana da ya'ya guda bakwai uku maza hudu mata uku maza din nan sunewa da Abdullahi da Alqasim da kuma Ibrahim hudu mata Rukayya da Ummu Kulthum da Fatima da Zainab waɗannan sune ya'ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to kaji kenan cikin yayanka akwai ne maza amma nan aya ta ce ma kana muhammadu aba a hadin rijali bai zama uba da ɗaya daga cikin mazajen ku ba sai malamai suka ce an sa ana ɗan nasa mazajen da alƙafin da abdullahi da ibrahim dukkanin su sun suna yara ƙanana ba su kai kowanne a ce masa rajulun ba ba su kai su zama suna da rujula ba yara ne ƙanana an gane ku sannan kuma kar ku manta aya ta zanto suko ne na ayoyin da suka gabace ta waɗanda suka rushe al'ada ta tabanni tabanni shine ka je ka tsinci ɗa ko ka je gidan marayu ka ɗauko ɗa ka zo kai dikiliyarin ɗinka a matsayin ɗanka tabanne ta bi ma'ana sayyartahu laka ibnan ka mai kishi ya zama kamar ɗanka ka sanar da mutane ka je haya ko ka yi komai ka ce wani ya zama ɗana in na mutu zai shiga dole. a jahiliya ana yin haka har farkon musulunci manzon Allah ya yi tabanni da zai ibn harith ya rike shi a matsayin sa amma sai Allah ya saukar da ayoyi cikin suratul ahzab wanda suka rushe wannan tabanni an gane ku tunda aka rushe tabbani to kaga sai ya zanto yanzu bai halitta baka je ka ɗauko ɗa ko ƴa ka ce ka da tijarin jinka a matsayin tanka ko ƴarka ta yadda zai iya cin gadon ta rubuta kuma a ce ya zama mahadaman ƴaƴanka da ka haifa wannan kuskure ne tunda Allah ya riga ya haramta wannan dan rusa wannan ne ma Allah madaukakin sarki ya kaddara matar da zai gina Haritha din ya aura wanda manzo Allah ya mai shi a matsayin da ada ita ce Zainab binti Jahash da auren ya mutu ubangiji ta'ala ya aura ta kai tsaye zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi yace balan ma qada zaidun minha wa taran zawwajna likay la yakuna ala almu'minina harajun fi azwaji adiyaihim idza qada minhunna idza qada minhunna wa tara wa kana amru llahi maf'ula to kaga wannan sai zanto suko ne na waɗancan ayoyi da suka rufe ta banni Allah yana ƙara jinsa da abin da sai ma kana Muhammadun aba ahdin bin jalib annabi Muhammad bai zama ba ga ɗaya daga cikin mazajen ku ba sawa'un zai ko wannan walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin wa kana Allah bi kulli shay'in alima ina fatan mai tambaya ya wannan kuma yana magana ne akan cewa ya karbutowa yayi karbutowa sama da sosai ba an samu ba fassara faɗin Allah ta'ala wa laqad atainaka sab'an min al-masani wal qur'an al-azim Allah yana cewa manzo Allah wa laqad atainaka hakika min baka sab'an min al-masani bakwai min almasani daga cikin almasani wato almasani din a nan gurin wato ko ka ce almasani masani din gaba daya ana nufin suratul fatiha dan manzon Allah ya fassara wannan aya da suratul fatiha an gane ko a cikin hadisin Imam Bukhari wanda aka karbo daga Abu Sa'id ibn al-Mu'alla manzo Allah ya mutuki a masallaci yace law allimannaka sura hiya a'zamu suratin al Qur'an zan sanar da kai wata sura ta ko kowace girma a cikin Al-Qur'ani sai manzo Allah ya gaba da wannan sarakokin sa har sai da kan za su fita daga masallaci sai manzo Allah ka ce da zaka sanar da ni wata sura ka ta fi kowace girma a cikin Al-Qur'ani wacce ce sai manzo Allah ta hiya suratul fatiha hiya sab'ul masani wal qur'an al azim alladhi uti an ce mata as-sab'u saboda ayoyin suratul fatiha guda bakwai ne an ce mata al-masani saboda ana yawan maimaita karatunta tunda ita ake a cikin sallolin farilla da nafila ba na ga akwai wata sura da take samun kaso mai tsoka na karatun mai karatu irin suratul fatiha to shi ka ga ta zama al-masani abinda ake yawan maimaita karatun to shi nan Allah ke cewa manzo Allah wala kada ataina ka hakika mun baka sab'an wadansu ayoyi guda bakwai min al-masani cikin surar da ake yawan zuwa mai ta karatun ta kaga min din nan bata zama ta bai iziya ba ta zama min bayaniya na faɗin nan na ga tambayar daga cikin larabci ka rubuto kuma larabci mai kyau na tabbatar za ka gane bambanci tsakanin min ta bai iziya da nace da kuma min bayaniya wal qur'an al-azim ko mun baka qur'ani mai girma to wani na iya cewa ah wato qur'ani daban suratul fatiha daban dan ya ce mun baka suratul fatiha ko mun baka qur'ani sai malamai suka ce hadha min bab atful am ala al khas al khas shine sab'a min al masani al am shine me al qur'an al azim an yi atafin al am ala al khas amma da abu ne kuma ya halatta a ambaci abu a yi atafinsa a kan kansa idan siffarsa idza ta'addada sifatu jaza atfu shay'i ala nafsihi idza ta'addadat sifatu idan abu siffofinsa sun kidayu ya halatta ya adafin wani sashi akan me akan wani sashi ubangiji ta ala ce wa iz atayna musa kitaba wal furqana la'allakum tahtadun atayna musa alkitab menene alkitab da aka ga annabi musa at-taura wal furqan to me kuma al furqan ne kuma at-taura kuma dai amma me yasa aka yi asakan al furqan akan alkitab sai ka ce litagayyarun fil alfa saboda lafazin alkitab daban da lafazin me. da malaman nahawu suka ce al'adabu yaktabi al-mughayara to al-mughayara kad takunu fi zawat wal alfaz wa kad takunu fil alfaz la fi zawat azab wahida lakin al-alfaz tata'addad to ya halatta ya arfin dai kan daya idan ya arfin dai kan daya idan an ga dama a iya kawo wawon idan an gana ma kuma a iya kin kawo wawon duk wanda aka yi yayi in ka kawo wawon ba kai laifi in ba kawo wawon ba ko ba kai laifi Allah ce sabbi kuma rabbikal ala Allah allazi khalaqa fa sawatai da mai wallazi qaddara fa hada wallazi akhraja al mar'a allazi khalaqa fa sawwa wani ne wannan wannan zai kaddara fa da kuma waye wannan kaga da jiki ne wannan zai asar da mar'a to kuma waye Allah zai asar da mar'a shi ne amma sai akai yi sa akan kansa ne saboda me idza ta addan fi kofin sun ibdai su dubu kudura ba ita ce shiryarwa ba shiryarwa ba ita ce halitta ba halitta ba ita ce kaza ba kaga ta ta'addada sifatu sai aka yi adafin kuma aka kawo wawo amma da Allah ce fala fi kullu hallatin mahin hammad mashai binamim manna'il lil khairi mu'tadin atim utullin ba'da zalika zanim abu ɗaya ne ko abubuwa ne da yawa mai siffar ɗaya ne amma shi kaɗai ta da siffofin sannan kuma nan sai aka cire wawo can an kawo wawun nan kuma an yi mai inda za ka kawo wawun a waɗannan jumlar ko ba a cikin alkur'ani ba larabcin ka yayi fala tuti kullu allatin wa mahin wa hammazin wa masha'in binamin wa manna'in lil khairi wa mu'tadin wa atim wa utullin ba'da zalika wa zalim an kana zama da mubali inda ba alqur'ani bane ya hada ku kawo amma alqur'ani ba a kiyasi sai abin da riwaya ta tabbatar da kamar yadda imamu shafi'i yake wa mali qiyasun fil qira'ati madkhalu fa duna kama fihi ar-ridha mutakaffil a cikin alqur'ani babu kiyasi dole sai abinda ya tabbata ta hanyar tawassul tambayar ta biyu Allahu allazi khalaqakum min dhafin thumma ja'ala min ba'di dhafin quwwa ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير wannan aya tana cikin ayoyin suratul rum Allah ce ya halice ku daga rauni sannan bayan raunin sai ya sa muku karfi sannan bayan karfin kuma sai ya sa wani rauni haɗe da furfura wannan ana faɗin zango guda uku muhimmai cikin halittar dan adam ba wai su kaɗai ne ba raunin farko shine rauni na mai yarinta an haife ka kana jariri a cikin tsumma ba ka iya zama ba ka iya komai komai sai an maka to sai ka zo ka girma dan shekara sha da sha bakwai ka ka zama ka fara karfi har zuwa shekara arba'in duk kana cikin karfi sannan idan shekaru arba'in suka wuce arba'in da biyar hamsin kuma daga lokacin za ka daga raguwa raunin farko shine rauni na mai yarinta rauni na biyu shine rauni na mai na tsofa karfin da ke tsake su shine karfi na samartaka har ya zuwa ka zama babba shine khalaqakum min da'fin kaga rauni da na farko na yarinta thumma ja'ala min ba'di da'fin quwwa bayan raunin sai ba ku karfi thumma ja'ala min ba'di quwwatin da'fan wa tayba sannan bayan karfin kuma sai kuma ya sake ba ku wani rauni da tsara wato ga rauni ga rauni shi suke cewa shi dan adam gaba ɗaya kowatin na za'afai ne eh karfi ne a tsakanin rauni biyu wanda wannan kadai ya aiki ka ce dan adam ajizi ne domin rauni guda biyu ga karfi a tsakiyar to idan ka dauki shekarun raunin farko tun daga aka haife ka kana cikin raunin har ka kai shekara sha shida ko sha bakwai na balaga sha biyar sha shida na balaga kaga raunin farko ke ne shekaru sha biyar sannan kuma rauni na biyu shi kuma zai fara daga lokacin da ka kai shekara 45 46 zuwa sama duk da baka jin ya bayyana a jikinka ko a gane ya danganci irin aikin da kai kana yaro ko cin abincin ka ko menene amma dai zai rike zuwa da dan kaɗan da ka kai shekara 50 kuma yana rubuwa to daga nan gurin kila ya kare a 55 kamu kila kai 70 kila ka kai 80 kila ka kai 100 to kaga raunin wancan kuma ka kai ɗari din cewa Allah ya sa a wai kana Allah ya sa kai ne kana mutuwa da imani shine muhimmi ko ba haka ba mutuwa da imani manzo Allah ya roki kar Allah ya kai shi arzalul umuri shine mutum ya zuba ta kwafta kwaf waɗansu malaman suka ce arzalul umuri kuma shine shekaru 80 dan da wuya mutum ya kai shekaru 80 kaga yana da Eh sun kafa hujja da cewa wani na cewa sa'in su takali fal ayati wa man ya'i samanina hawla la abada فانين هولا لا أبالة يتأمي رأيت المنايا خبط أشواقا من تسبت منه من يبقى ومن تقطي يعمر فيهرمي ma'ana dai mutum yake shekaru tamanin zaka ga kuma ya gajiya da komai ɗaya yana cewa inna samanina wa qad bullibtuha ahawajat sam'i ila tarjumani shekaru tamanin din da na kai su sun bukatar da kunne na yana bukatar mai tafinta idan an yi magana ba na bi sai ce eh ya aka ce a ce kaza sai eh ya aka ce saboda ba an hawa da sami ila tarjumani to ka ce a baka shekara ɗari ba Allah kai dai Allah zai sa mu shiga da imani shi ne muhimmi ko ba ka ba ga wani ya kai shekara 80 yana kuka ga sanan da yawa da wakokin tun lokacin jahiliya har zuwa farko farkon musulunci ala kulli hal dan adam ne karfi ne tsakanin rauni guda biyu raunin yarinta da raunin tsofa shi rauni na biyu da rauni na farko wanne ya wani zama da a hakikanin gaskiya bambancin su shine rauni na farko cikin raunin take amma kullum aka waye gari wannan raunin yana mai yana raguwa amma rauni na biyu cikin rauni ne kullum aka waye gari yana mai yana karuwa sannan lokacin da kake cikin rauni na farko ka fi samun mataimaka wannan ya dauke ka wannan ya dauke ka da wanda zaka fitari da tumbuɗi kowa ne daukan ka yake kuma yana murna amma lokacin da ka shiga rauni na biyu ba mai ɗaukaka kowa ya gidi ka ko gaisuwar ba kasar hausa aka gaisa ya dangi ya iyali kasan ba mai tambaya da yawa irin bahaushe a ko dan sahari su ko talfan suka bugo maka ya iyali ya kaiwa da komowa ya karatu har in gaji ni na sai in zan waye shi kuma ina sai mun tambayoyi ya yawa to wani a cikin tambayoyin da zaka ji ana har saka ana ya tsoho ya tsoho sai ina da lafiya to Allah sa Allah sa lafiya ma'ana Allah sa lafiya Allah sa yi mai ma'ana kai lokacin da kake cikin raunin ka yana fatan Allah ya sa ka rayu amma da yake ga raunin sa kai kuma kana sa Allah sa a rabu lafiya to kaga wannan rauni da biyu ina mai su a shekara ɗari rauni da bin gaza abin da na jawo maka tambaya ta karshe wata baiwar Allah sai ta yi tana cewa ni ce ina tare da mijina tsawon shekara guda ba ma tare a wuri guda sannan kuma ana cikin wannan hali sai ya sake ni to yanzu bayan ya sake ni kenan sai na idda wato abin da take so ta ce ba ta tare a wuri guda kenan babu saduwar aure har tsawon shekara guda kuma ana cikin hakan wannan bai dawo ya ci gaba da saduwa da ita kuma sai ya sake ta tana ganin in dai dan saboda a gane ko da su gobe take ake idda ita yanzu ta tabbatar ba ta da ni ba ta da an sa anan dole sai yi idda jini uku mutukar dai sado ta tauka ruwa da ai sai kin yi idda jini uku dan hikimar idda ba shine a ce bara'atul rahim ba wannan ɗaya daga cikin hikimomin amma hikima ta biyu ta cikin idda shine tabbatarwa da miji haƙƙinsa na yayi kome idan saki na farko ne ko na biyu domin idan mutum ya saki matarsa sakin farko ko ya sake ta suke na biyu igiyar auren ba ta gama tsinkewa sai ta fita daga mai idda a ce in kina nan ba ki gama idda ba ranar da zai zo ce wanta na dawo da ke ke duk da biyu kawai ake so ya kafa ya ba su labari na dawo da matata wani dole kin dawo ko kina so ko ba ki so to kin da idan kika ce ba za a idda ba yanzu ki an kwace masa wannan damar ta me ta kobe dan haka dole zaki ji jini uku ba wai bara'atul rahim ne kadai hikimar yin yadda ba banda bara'atul rahim akwai baiwa miji damar wato ainihin yin kome idan ya rabu da matarsa a cikin da a'i yin komai a nan nake so in ce da yan uwa idan Allah ya kai mu litinin mai zuwa da Allah yan kwamiti na zartaswa na wannan masallaci wanda muka yi taron farko da sauran dukkan membobi za mu zauna a nan masallaci bayan sallar isha'i wani gajeren zama don sauna kan da ya ƙara tantance makamar aiki kamar da muka yi a wancan zaman mu na farko